daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abin niyya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 14 ga watan mayun shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kina agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya. 'Yan sanda a kasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a headquarter 'yan sanda a Sarubaya. Shugaban Amurka Donald Trump yana duba yiwuwar ganin kamfanin nan na kasar China ZTE ya koma bakin aiki nan ba da jimawa ba. a afghanistan ko 'yan ta'adda ne suka kaiwa wani ginin gwamnati hari har suka kashe mutane goma sha biyu kana suka ji ma arba'in da biyu rauni to a najeriya kungiyar lauyoyi ta kasa ta gudanar da wani babban taron ta a kano to ko waɗanne batutuwa ne suka mamaye wannan taron abubuwa da suke faruwa a jihohi kamar su benue plateau nasarawa taraba duka abubuwa ne waɗanda suka damu kungiyar lauyoyin nan sannan jam'iyya mai mulki ta apc a najeriya har ila yau ta yi kira ga masu ƙorafe korafe kan zaɓukan mazaɓu da aka yi da su dangana da kwamitocin da aka kafa domin sauraron su abin da ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya dama haka ne ba yadda za a ce fa za a yi harkar jam'iyya jam'iyya kuma mai mulki mai kima irin apc a ce wai ba rigima ko kaɗan za a yi sannan muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim zai gabatar Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar ku ji tallafin da wasu tsoffin masu safarar bakin haure ke yi wato suka samu domin su daina waɗannan wannan sana'a. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. 'Yan sanda a ƙasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a hedkwatan 'yan sanda a Surabaya. kamar yadda hoton bidiyo ya nuna harin da aka kai yau litinin da alama wasu mutane guda biyu ne akan babur suka kai wannan harin nan da nan ba a samu bayanin yawan waɗanda suka jikkata ba to amma wannan harin ya auku ne kwana ɗaya bayan da iyalan wasu masu harin kunar bakin wake guda shida ciki har da yara suka auna coci-coci guda uku a surabaya ɗin suka kashe mutane goma sha uku da raunata mutane arba'in da ɗaya shugaban amurka donald trump ya ce yana duba yiwuwar duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar china ya koma bakin aikinsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin amurka ya durkusar da kamfanin dama amurka ta yanke fitar da kayayyaki da kamfanin zte ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi amurka ta ɗauki wannan matakin ne akan kamfanin na zte bayan an kama ta kirikiri tana amfani da fasahar amurka wajen garwayawa da nata tana sayarwa wa kasashen da amurka ta sa takunkumin kasuwanci kasashen ko sun hada da iran da koriya ta arewa in ji wani masani harkokin fasaha ma'aikatar cinikayya ta yanke damar da kamfanin na zte ke da shi ne ga fasahar amurka har zuwa shekarar 2025 wanda wannan ya tilasta kamfanin rufe masana'antarsa da yake shenzhen jami'ai a kasar afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da 'yan kunar bakin wake sun afka wani ginin gwamnati da ke gundumar nan har a gabashin kasar a jiya lahadi su kashe mutane goma sha biyu kana suka jima arba'in da biyu rauni mai magana da yawon gwamnatin kasar ya shaidawa murya amurka harin na cewa harin na babban hedkwatar jalalabad ya faro ne da kunar bakin wake da aka yi a cikin wata 'yar karamin mota a kofar shiga ma'aikatar kuɗi da ke lardin tulta kugeni ya ce fashewar wani abu mai karan gaske ya bai wasu 'yan kunar bakin wake su takwas daman shiga cikin harabar ginin daga bisani sai dai an jima sai dai nan da nan jami'an tsaro na kasar ta afghanistan sun buɗe musu wuta wanda suka yi nasarar kashe su gani ya ce jami'an asibiti sun ce 'yan sanda da farar hula na cikin waɗanda aka kashe da kuma ji rauni. Mutane sama da arba'in ne suka mutu a arewacin indiya sakamakon wata guguwa mai cike da ƙura da ruwan sama mai ƙarfin gaske da ya zo tare da tsawa. Tsawon da ya zo haɗe da iska mai ƙarfin gaske da yake tafiyar kilomita saba'in cikin sa'a guda ya aukawa wannan yanki a jiya Lahadi wanda ya yi dalilin rushewar gidaje tare da tumɓuke itatuwa da kayan da kayar da itatuwan samar da hasken wutar lantarki a wuraren da suka hada da uttar pradesh adhra pradesh har zuwa kudancin bengal da kuma yankin delhi a babban birnin kasar ko new delhi iska ne mai tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda ya sa tilas aka karkatar da tafiyar jiragen sama har 70 kuma ya tilasta kulle babban filin jirgin saman kasa da kasa na indira gandhi har na tsawon sa'o'i biyu in ji jami'an aikin gaggawa tun da farkon wannan watan an samu kwatankwacin irin wannan bala'i wanda ya yi dalilin mutuwar mutane a kalla sama da 150 kana kusan 200 suka samu rauni iri daban-daban a jihohi biyar yayin da hakan ya sa tilas aka rufe makarantu da ma wasu na wasu gundumomi wannan tsawar da iska mai karfin gaske abu ne da aka da ba a saba gani a kasar ta indiya ba musamman irin wannan yanayi a wannan shekarar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Paris ta zama wata babban birnin da ke cikin wani sabon hadari domin tana makokin tabiyoyin 'yan ta'adda a halin yanzu. Wani da aka haifa a Chechen amma ya zama ba faranshe wanda ya tunkari mutane da wuka inda ya kashe mutum guda kana ya ji ma hudu rauni. Dama dai wannan dan taliki yana cikin jerin 'yan ta'addan da aka sa wa ido. to sai dai kokarinsa na kai hari a ranar asabar ya nuna a sarari irin babban kalubalen tsaron da kasar ta faransa ke fuskanta game da 'yan ta'adda in ji jami'an faransan yanzu haka dai mutane sama da 2,600 ne ake tuhuman 'yan ta'adda ne da suke cikin jerin mutanen da ake sawa ido to sai dai kuma ba za a iya samun zarafin sa musu ido gaba ɗayansu ba wani masani harkokin ta'addanci olivia guita ya ce wannan shine karo na goma sha biyu da mahara suka yi nasara. kai hari a faransa tun daga shekarar 2013 kuma wannan na kwana-kwanan nan shine hari na biyu da 'yan ta'addan suka yi nasara cikin wannan shekarar diyar shugaban amurka diyar shugabar amurka ivanka trump ita da mijinta jared kushner har sun sauka isra'ila kafin bikin buɗe sabon ofishin jakadancin amurka a birnin kudus yau litinin ne dai za a buɗe wannan ofishin wanda kuma shine ranar da ƙasar ta isra'ila ke bikin samun yanci wannan ofishin dai zai zamo na wucin gadi ne domin ko zai gudanar da ayyukansa ne a karamin ofishin jakadancin da ke birnin kudus yayin da za a ci gaba da neman wani babban wurin da za a gina ofishin na dindindin a birnin tel aviv wannan shawara da trump ya yanke ya kawo ƙarshen jani'in jakan da aka jima ana yi game da manufar amurka na ɗaukar matsayin 'yar ba ruwana a wannan batu. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. ta kungiyar layoyi a Najeriya ta gudanar da wani babban taronta a Kano a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Abubakar Balarabe Mahmud San inda suka tattauna kan batutuwan da ke ci musu tuwa kwarya a Najeriya. kamar batun rikice-rikicen kabilanci a wasu sassan kasar da ke kai ga asarar rayuka daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana Farfesa Lawan Mamman Yusufari da ke zaman tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano kuma shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayero ya yi ƙarin haske dangane da ƙudurorin da suka cimma. abubuwa da suke faruwa a jihohi kamar su benue plateau nasarawa taraba duka abubuwa ne waɗanda suka damu ƙungiyar lauyoyin nan domin duk inda aka ce ƙasa babu zaman lafiya akwai tashin hankali to yana shafan gudanar da mulkin yau da gobe yana shafar wato ayyuka na yau da gobe duka da kuma harkar shari'a kanta saboda haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da lauyoyi suke duba har ila yau akwai magana ta abubuwa da suka yi tsaiko a harkar gwamnati misali akwai hukumomi waɗanda har yanzu majalisa tarayya ba da sahalewa mambobi da aka nada a wannan hukumomi ba wanda wannan rashin sahalewar ya tsaye da ayyukan waɗannan hukumomi na gwamnati har ma shugaban lauyoyi ya tsoratar da cewa idan har nan da zuwa wani lokaci ba a samu an yi wani abu da zai sa wannan abin ya zamanto tarihi ya wuce ba to fa kungiyar lauyi za ta iya garzaya kotu domin ta tilasta ma gwamnati su dauki mataki na gaggawa kuma kula da hannayen jari wannan hukumar har yanzu mambobinta ba ba naɗa su ba kuma wannan abin yana shafar hada-hada ta hannayen jari na ƙasa saboda masu sun saka a jarinsu a ciki suna tsoron cewa wannan abin babu hukuma da take gudanar da shi za a iya samun matsala har ila yau akwai mai efcc akwai su da dama kamar su code of conduct bureau saboda kungiyar lauyi tana gani abubuwan da suke kawo tarnaki wajen gudanar da mulki a ƙasa haka zalika mahalarta taron sun tattauna dangane da al'amuran da suka shafi hanyoyin inganta aikin lauya a najeriya da kuma sha'anin babban zaben ƙasa da ke tafe a baɗi. Barista Ibrahim Yakub Umar tsohon Attorney janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Bauchi ne ya yi tsokaci akan haka. Maganar kullum shine yaya lauyoyi za su ƙara gyara kasancewarsu tsakanin al'umma. Yaya za a yi ya zama aikin lauya yana amfanar jama'ar ƙasa. Wasu canje-canje kamata a yi wanda za su zama daidai da irin kalubale da ƙasar muke ciki akwai gyararraki irin na kundin tsarin mulkin ƙungiyar karankanta da yadda za a yi gudanar da zaɓenta sannan da wasu irin abubuwa ne za mu ƙara kyautata zaben ƙasa makaran kanta harkan wato rudani na hukunce-hukunce wannan kotu ta ce wannan wannan kotu ta ce wannan yaya za a yi a yi maganin irin wannan sarƙaƙiyan taron da ya amince da kafa kwamitin zaben shugabannin kungiyar da zai gudana ranar 27 ga watan yulin bana ƙarƙashin jagorancin farfesa awali dudu, shugaban jami'ar tarayya da ke birnin kebbi kuma za a yi zaben ne bisa tsarin fasahar zamani mai lakabin e-voting. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta da ta yi aji. To nan gaba kaɗan za mu sake komawa Najeriya, amma kafin nan bari mu leƙa makwabciyarta ta Nijar. inda mutane sama da 1,500 da ke rayuwa ta hanyar sana'ar safarar bakin haure zuwa ƙasashen waje ne suka samu tallafi daga hukumomin jihar agadas inda aka sama musu sana'o'in da za su rika dogaro da su domin kada su sake komawa gidan jiya haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani Muhammad Anako shine shugaban majalisar jihar Agades a wurin bikin tallafawa waɗannan mutane a birnin Agades. Wannan tallafin an miƙa shi ga wata ƙungiya mai zaman kanta da ake ce ma ONG karkara kuma ya shafi da'irori guda shida na jihar Agades zai laƙume euro miliyon uku da jika ɗari biyar ina mai sanar da kucewa cewa majalisar jihar Agadez tare da hukumar tabbatar da zaman lafiya ta wannan kasar ta girka kwamitin da ya tantance waɗanda ke ayyukan safarar bakin haure da suka bari a halin yanzu. Da'irori guda shida da wannan taimako ga tsofin masu safarar aikin bakin haure ya shafa sun hada da Agadez, Jado, Arlit, Tabelot, Dirkun da Kimiyya an ba su motunan kabu-kabu, dabbobi da sauran ababe aure domin su gudanar da sana'o'i ko kasuwanci don su bar wannan aikin na taimakawa koyin safarar bakin haure. Malam manema Muhammad shine shugaban Proje Paseras da ke kokarin kawo tallafi ga tsohe masu sana'ar safarar bakin haure a jihar agades Muna da mutane dubu da ɗari biyar da goma sha uku daga cikinsu mata ɗari shida da saba'in da tara da za su ci moriyar wannan tallafin a cikin da'irori guda shida na jihar agadez inda za a kashe musu tsabar kuɗi miliyon 981 na sefa da jika 792 da dala 56 da tamma uku daga cikin waɗanda suka canza sana'a ta barin harkokin safarar bakin haure su 227 daga cikinsu akwai mata 20 kuma za a kashe musu miliyon 284 da jika 938 da dala naira haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To bayan korafe-korafen da suka biyo bayan zaɓukan mazaɓu da gudanar na jam'iyyar APC na gama gari a Najeriya. Shugabannin jam'iyyar sun ce akwai kwamitoci da suka kafa domin samar da maslaha tsakanin waɗanda suka samu saɓani. daga abuja ga rahoton da nasiru adamu el hikaya ya aiko mana babban sakataren jam'iyyar mai malabu ne wanda ya bayyana hakan ya ce jam'iyyar za ta yi kowa adalci yana mai nuna kwarin gwiwa kan aikin da kwamitocin za su yi zai iya warware ta kaddamar kowane jiha da ka sani suna da kwamitin karban kuka ba jiha ɗaya ba ne duk jihohi da ka sani duk inda muka tura a yi zaɓe jihohi talatin da shida da abuja akwai kwamitin zaɓe kuma akwai kwamitin karban koke-koke wannan shi ne ai ba ma wai kwamiti ɗaya biyu ba ne a'a kwamiti ne kowane jiha suna da tasu inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi bisa daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya suna da hurumin su karbi koke-koke kuma su magance koke-koken abin ya gagare su kuma za su kawo hedkwatan jam'iyya dama haka ne ba yadda za a ce fa za a yi harkar jam'iyya jam'iyya kuma mai mulki mai kima irin apc a cewa ba rigima ko kaɗan za a yi zaɓuɓɓuka ai ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ina tabbatar maka wa'annan rigingimu da kake ji da kake ganin dukkan rigingimu ne da ba su fi ƙarfin jam'iyyar ba insha Allahu wa'annan kwamitoti bayan sun kammala aikin za ka sha mamaki. manyan 'yan jam'iyyar ajiyoyi da dama ciki har da ma gwamna Rocha Sokorote na Imo sun ce sam zaɓen bai tafi yadda ya dace ba a jihohinsu inda aro su suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar matukar ba ba so ke zaben ba in za a tuna sanata suleiman hunkuyi daga kaduna na kan gaba a sauran waɗanda suka yi korafi kan rashin ingancin zaben to ko wani ya yadda 'yan najeriya ba za su yadda ba ko wasu sun yadda ni da nake maka maganan nan ni hunkuyi ban yadda ba kuma ba yadda ba ina da dama ina da ra'ayi ko da ko ra'ayi na mutum ɗaya ne a cikin miliyan ɗari tabbas ni ban yadda ba kuma bazan zan yadda ba domin ba haka doka ta zo da shi ba kuma wannan zalunci ne tsari ne wadda yake babu demokradiyya cikinsa kuma mu abin da ya kawo mu demokradiyya wadda ke son ya shiga soja ya je a ɗauke shi a gwada tsawonsa a sa mashi wando da kaki ya je ya training ya shiga soja wannan siyasa ce siyasa na da ka'ida ka'idanta kasuwanta suturanta jama'a amma ba a koma a juya ma jama'a baya ba rundunar 'yan sandan najeriya ta damke mutum hudu a jihar imo waɗanda take tuhuma da sace kayan zaben apc cikin har da kimezi innocent da ke matsayin hadimi ga sanata hob ozuduma wanda ke shirin neman gwamnan jihar don kalubalantar surukin gwamnan rochers da gwamnan ke son tsayarwa takarar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu yi wani batu ne da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara kawo muku tun ranar goma sha shida ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansa a jihar Kogi aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya fara daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira ta dai sai da fulanin suka sayar da su har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi masu yawa ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba da fulanin suka gaji suka fara tayar da ƙayar baya sai aka ɗauke 'yan uwan nasu daga jihar kogi inda aka kama su aka mayar da su abuja inda magana kuma ta juya aka ce wai ana tuhumarsa da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar enugu cikin shirinmu na ƙarshe da muka kawo muku kan wannan batu mun tattauna da bala ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris wanda kuma ya nemi fulanin da suka ce an cuce su da su kawo shaidar da ke nuna cewa sun baiwa 'yan sandan da suke zargi kuɗi domin a bincika a kuma ɗauki mataki kan lamarin. Fulanin sun kawo filin ciki da gaskiya takardun shaidar sun saka wa 'yan sandan kuɗaɗen da suka faɗa a bankunansu. Hakan ya sa wannan fili ya koma gurin Bala Ibrahim ya kuma miƙa masa wannan takardu. Suna Nasir Fili Hashin To yanzu ka kawo waɗannan takardu za mu bincika kafin zuwan wannan takardu a kungiyance wasu sun zo da zimmar su bibiya akan waccan hira da muka yi da kai kuma sun zo da mutane sun faɗi ta bakinsu mun kirawo jami'an da suke bincike su ma sun faɗi ta bakinsu an zauna kuma an tattauna suka fahimci cewa akwai kwange a maganar akwai wani abu da suka yi dungu ba su faɗa daidai ba suka koma a kungiyance suka zurbuto takarda ta neman a dubi abin da idan rahama da zummar kada a yi amfani da ƙarfi ko kuma buɗe ido a ce za a yi maganin abin don sun fahimci cewa idan aka yi binciken yadda suke so a yi su za su kwan a ciki yanzu ga takardar nan na nuna maka wacce suka rubutu a kungiyance sakataren kungiyar ya sa hannu yana kuma neman cewa shi speto janar na 'yan sanda ya dubi abin nan da idan rahama ba so suke a wani bincike ba a'a ga yadda za a yi waɗanda suke hannu a sake su shin mambala wace kungiya ce shin fulani ne waɗanda suke da wannan korafi suka kafa kungiya ko wata kungiya ce ta zo ta yi magana a madadinsu to ka san fulanin inuwa inuwa ne akwai kungiyar miyatti allah akwai kungiyar gan allah akwai miyatti allah kautal hore gasu nan daban-daban ne su kansu kawunan su ba haɗe yake ba kuma me ya kawo wannan saboda kullun sabbin dabaru da kuma shawarwari suke samu wanda hakan ke raba tafiyar tasu amma dai karshen abu duka inda aka zo aka ƙare za ga cewa da fulatanci dai ake magana fulani ne amma ina gaya maka kawunan fulanin nan ba haɗe yake ba wasansu suna dabaru wasunsu kuma ba sa faɗa wa iyayen ƙungiyar gaskiyar abin da yake faruwa amma aikin 'yan sanda shine su yi bincike yayin da suka tabbatar da gaskiyar abu wanda za a kai shi kotu a kai shi kotu wanda za a sake shi a sake shi wannan korafi da kuka kawo da takardun da aka kawo za a yi nazari za a haɗa da waccan magana da aka yi da su da kuma wacce aka yi da jami'ai a ga mafita wato yawanci fulanin nan sukan kawo matsaloli cewa kamar a jihohin da suke 'yan sanda dama daga farko duk abin da ya hada su da su za ka tara sai sun sai da shanu su rika kashe kudade irin waɗannan su ma suna cikin irin shin kukan yi ko bincike kan irin waɗannan zarge-zarge da ke faruwa cewa kullum in dai rikici ya hada wasu da fulani to ya zama wajibi sai fulani sun sai da shanu sun kawo toshiyar baki kafin su samu nasara to hausawa kan cewa idan ka matsu to ka matsi kayanka yayin da duk kake cikin kunci kake neman allah ya fidda kai daga cikin wannan abu dama abin da ke hannunka da shi za ka yi amfani wajen fita daga cikin kuncin da kake ciki dama shanu ne dukiyar fulani shanun nan za su siyar su samu biyan bukata abin da yasa nake ce maka haka shi ba fulata ne dama kowa ya san shi ne da kiwo kowa ya san shi ne da shanu da dabbobi idan ya ce maka ya samu kuɗi dama abin da za a ɗauka shine daga dukiyar daga shanunsa ya samu wannan kuɗi in suna cewa suna sai da shanu ne domin su biya bukatunsu to dole dama shanun za su yar ai ba su je sai da kayan gonan ah, manoma ba shanun nasu za su sayar amma maganar ita ce shi ɗan sanda wato kamar mai ɗori ne lokacin da aka samu karaya ka zo gurin mai ɗori kai gani kake kawai mai ɗorin nan azabtar da kai zai yi yayin da kuma shi kokari yake gyara ka ka koma daidai duk lokacin da ake gyara ka kuka kake kana ihu kana ganin cewa mugu ne 'yan sanda kullum dora musu laifi ake yi cewa suna bincike suna karban kuɗi ba can nake babu baragurbi a cikin 'yan sanda kamar yadda a cikin mu 'yan jarida akwai baragurbi a kowace sana'a akwai baraguri amma wannan ba yana kuma babu nagari to akan ɗora laifi ne akan 'yan sanda da cewa kullum kuɗi ake ba su domin su yi abin da ake su ba a kuma la'akari da cewa ba fa duka ba ne suke irin wannan ɗan halin akwai waɗanda yake suna yi tsakanin su da Allah to amma yayin da aka zo sai a yi wa gaba ɗaya abin fyaɗar kaɗanya sai a ce gaba ki ɗaya kuma musamman ma a ce an ga fulani ƙauyawa jahilai su ake cuta ana sa suna sai da shanunsu suna kawo wa 'yan sanda kuɗi ba haka magana take ba mambana zai iya yiwuwa bayan da ita wannan kungiya da ta zo ta yi korafi a madadin waɗannan fulani zai yi su ma idan bincike bincike za a iya gayyatar su a ji daga bakin su kai tsaye. Dole ne, ai dama ba ka yin bincike da bangare ɗaya. Dole sai ka ji ta bakin ɓarawo sannan ka ji ta bakin mabisau. dole sai ka ji ta bakin su fulanin makiyaya ko kuma waɗanda suka kawo wannan korafi sannan ka ji ta bakin 'yan sandan waɗanda ake harara ko ake zargi ana ma so a aje su ga wannan ga wannan su ido biyu yayin da suka yi alli za su ce ai wane muka baiwa kuɗi kuma ina tabbatar maka wanan nan idan suka nuna shi kuma aka tabbatar ya karɓi kuɗin ya riga ya bar aiki mambala in haka ne kuwa yayi yanzu rundunar 'yan sandan najeriya take ya ya kamata mutane su rika kallonta da wannan su fito na yanzu mai ci ibrahim idris to shi ibrahim idris kotun ɗan sanda ne mai kishin ƙasa ɗan sanda ne ba a zalimi ba ɗan sanda ne da ke kyamatar tauye haƙƙin wani baya son ya ga zalunci ko ya ji an ce wani ya zalunci wani shi gara shi ka zalunce shi sai ya yafe amma idan wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wannan wanda ya zaluncin kuma yana aiki a ƙarƙashinsa to yakan zafafa ya ga cewa an ɗau mataki akan wannan yana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a matsayina kuma na babban speto general na 'yan sandan yanzu na najeriya duk wani laifi da aka aikata a 'yan sanda sunana za a kira kuma amana ce shugaban kasa ya bani wacce yake kuma idan bai rike ta daidai ba in ma ya kyale ni allah ba zai kyale ni ba haka yake kuma akan hakan yake kullun irin maganganun da yake shi ana zalunta sai kyale amma in wani ne ya kawo kara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wanda aka zalunta din nan na kasa ne wallahi da kansa wani lokaci har duka yake wallahi ta wannan shirin na ciki da gaskiya na sashen hausa na muryar amurka shin me za ka ce wasu waɗannan fulani masu ƙorafi da suke rugagensu yanzu watakila a jihar kogi da ma wasu fulani da watakila suke da irin wannan ƙorafin. to ni kamar yadda na ce maka a baya mahaifiyata ba fulatana ce ta ƙauye ma kuma ba ta birni ba saboda haka kuma ina da abokanai da yawa a cikin ƙungiyoyin fulani ina da mutane da nake hulɗa da su fulani ne daidai gwargwado na san halayen fulani yanzu a tsare akwai fulani da dama waɗanda ake zargi da satar jama'a waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka idan aka ce maka ba zai aikata wannan sai ka ji kunya ka ce kai ba ba da na sani mai alkunya shine zai irin wannan wato an wayi gari ne yanzu mun samu kanmu cikin wani mummunan hali wanda muke ganin mutanen da a da muka san su da kana'a muka san su da kara muka san su da kunya da kawaici to kuma yanzu su ne watakila suka gurɓace a tunani da halayya da abubuwa sun zama su ne kan gaba wajen jagorancin munanan ayyuka idan aka fito aka nuna maka aka ce ba fulata ne wani wallahi in kana da nasaba ko kana da wata alaka da ba ne kai kanka sai ka ji kaji kunya saboda haka ni kiran da nake wa irin waɗannan fulani ya kamata su yi karatu na tanatsu ya kamata su yi karatu na baya ya kamata su san cewa daga inda suka fito su sun fito ne daga inda aka san ana jin jin kunya kunya ma na a ambaci sunan cewa ka san wani ma mai laifi ba wai kai ne mai laifin ba bari yau a waye gari a ce kai ne kake aikata laifi ba karami ba a babban laifi wanda yake kaiwa ga kisan kai ko sakatar mutum da neman a biya diya to waɗannan mutanen su ake zargi yanzu don haka ina kira gare su da don Allah don annabi su tsaya su duba su gyara halinsu domin suna kawo wa jinsinsu baƙin jini da abin kunya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 to da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice ɗaruruwan magoya bayan malamin nan na 'yan shi'a muktada al-salad ne suka hau titi da daren jiya lahadi suna zanga-zangar nuna jin daɗin nasarar da gwanin nasu ya samu a sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka fara fitarwa na zaɓen da aka yi hukumar zaben kasar ta ce yanzu haka da shi ne ke kan gaba a cikin 'yan takarar zaben kasar da aka gudanar domin ko sakamakon da aka fara fitarwa na, sama da rabi ya nuna cewa shi ne ya lashe kusan dukkan gundumomi wanda ko zo na biyu shine wanda ya kawance da sauran jam'iyyu nasarar al zai zama wani babban koma baya ga sake zaben prime minister haida al'abadi yanzu dai in har ta tabbata cewa al-sadat shine ya yi nasara to dama dai shi ba ɓoyayye ba ne wajen sukan manufar amurka wanda hakan zai yi tasiri wajen tabbatar da wane ne zai zamo shugaban ƙasar tasu daga lokacin zaben dai kawo yanzu ana sa ran a fidda daukacin sakamakon zaben a cikin kwanaki biyu na kujeru 329 to da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah yadda yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu john ellison mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hatsi.